akwai mai kuwa? yana tashi tashi tashi ba wai ka gaishe ni ba idan buhu ba ka wannan kaka ce kana da kai ne ya ina magana kana mun dariya baban mu baban mu ɗaya da ita baban mu ɗaya da ita dan kaka ganna baki ita fara ka rena ma hankali yan barka ne suka dakune ni ita ko he ta a farare suka rungume ta da tana jaririya me ya kaka wajenta me ya kaka wajenta hake kana fiki fiki da ido haka can bera haɗa ruwa anya kuma kai ai bai kamata ka haka ba a haka da Allah ka bari wallahi ba za ka hauna wallahi ba ya ba halala wallahi ina kai kai kai madalla madalla madalla a na gode wallahi na gode na gode Na gode. To kuma na ga ya zo ya yi mana tsaye. Ya ai dole in tsaye kam. Ai dole in saboda <laughs> ina so a a man 3 for 3. <laughs> Eh, kuma ya zan da abin da ai dole da. To me wani 3 for 3 din nan dan girman Allah ka ce a baka wannan abun an baka me 3 tiri 3. Amma kafin kunya kana dan birni yadda kai gayin nan gashi ka zuba wani takalmi haka ce na fango ah, tiri dai aka bashi zai shige gida ko zan tafi bayan kafon gashi tiri full tiri ko wannan kya Yaro! Yaro! Bai kamata ku tsaya a waje kuna fira ba. Ya kamata ku shiga daga ciki. Ɗakin nan kin gyara? Na gyara. Kin gyara shi? Turaren wutan nan kin sa? A <laughs> ah, shiga daga ciki ai. O eh, eh, turaren wuta. Eh ko zan kuwa. Ai kamar na san zaka zo na ce ta gyara ɗakin nan. Mu bi kawai za mu zauna. Duk ɗan iskan da ya shigo kai mai ihu ɓarawo. Kuje kuje kuje kuje. Ƴan eh, a kula da kin ji ko a kula a kula yalle ne a kula a kula gaye gaye gaye gaye <laughs> a yau dole a ibi ragade Al-Qur'an babu kowa ne wallahi kai dai bari yau dai sai a hankali wurin wallahi kullum zan wuce sai in ga wurin shiru ba ki gane ni ba ko eh ban gane ka ba gaskiya eh, ba ke jin Dr. Sambo ina dai jin labari a wai kin san su gwal. Eh, eh ina jin labarin shi to ai ya mata ni mai gidansu duk ki sani ai ya mata in zama ambassador ɗinki ne zama ambasado? Ali Nuhu yana ambasadar rabe mai doya da kwai. Adam A. Zango shi kuma ambasadar jimmai ne mai doya a wara. Wurin su babu masaka dinke. Da zuba gosan mana a'a. Ki zuba alhaji ya zai bayani ba wani abin da ke kina dina. To in sha Allah ni ina so in zama ambasadar ki. In na zama ambasadar ki za ki ga wurin nan <laughs> babu masaka. Eh, eh a haɗo min za ki kawo turawa in rike ƙosan in aka yi min hoto to za ki ga jama'a nan wurin babu masakaɗu aha ina ga muku ke zubo min kunu zuba mai kunu zuba mai kunu za ki ga wurin kin samu ke har daga Amerika. Eh za a yi min hoto in Allah wanda za a rinka sawa a San Bahambo. to za yi ga hadda turawa suna zuwa suna siya turawa ai wani yamba ba ai wani yamba zuwa ma so ka din kewan wallahi ba damu suna bi ai yin wannan bizina din bai dace dama a ce kuna yi babu an ba zado a rana kina yin nawa a rana nakan yi a ba tuni je ki duba alfijir sai su dubu ɗari biyu ɗari takwas. A rana. Gaskiya ki ba shi tunda kin ga gose ma ba ma sai da rabin kwana. Kuna da mai hoto ne kusa? Eh to gaskiya na baka zan baka wannan ambasadan ka ce ko meye? Ambasado eh. ambasado. Allah ya da. Sai dai ina da manaja Yakubu amma kawai dai a bar shi. Da ni na rike abun. Eh. To za ki ga wurin nan babu matsaka tsuntsun Allah ya da. Ha ha ha ha! gaba ambassador har yanzu babu magana shi ruka ko sai mun tara ke dai bari na ran wallahi sallahi gaba ki ɗaya na rasa gane al'amuran kullum sai dai yazo ya tuka cikin shi ya tafi gaba ki ɗaya ko bakan fata ba ta magana maimuna maimuna maimuna tawo maimuna maimuna ilimin za a rinka zuwa da turawa ana zuwa ana siyan kwasan nan tun da ka tafi ko bakin fata bai zo nan gurin an siya kwasan nan ko na naira ba sannan yanzu ka ga ɗauko mun kafa ka zo me ka zo ka yi. ba haka suke yi wa alinu babba larabi ki zai ki tambayan da ambassador nan yake sai ina ci ne jama'a za su gani su zo su ci. kai ka san wannan ban sani ba shekarar jiya ka zo ka ci na ɗari biyu jiya ka zo yanzu yau ma ka zo ne ka ƙara na ka sani. ni ba ambassador ke. to ambassador kai ka san su kai ka san su. ka dawo ne sati ne fa muka ina zuwa ina to sati kaci ya kai na dubu da hamsin kin kira mai hoto haka muka kira mai hoto ya zo haka muka da kai oh ni ne ma zan kira mai hoto malam ta shi ka ba kurnin kina ji ba ni kullu kokon na ba ni <laughs> masu hoto ne in rike kosan ai mun hotuna kin gane ja <laughs> ina <laughs> zo kai min a nan gurin ni ba ambasadan ke ne ambasadan wa kai ka san su kai ka san su wa inna ni ban san